Je déclare donc officiellement lancées les festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 58e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. jean jamhuriyar Niger Birgira Fini kenan a jawabinsa na buɗe shagulgullan munna cikon shekaru 58 da Nijar ta kasance jamhuriya waɗanda a shekarar bana ake gudanarwa a birnin Agades da ke arewacin jamhuriyar Nijar. inda aka shirya wasanni daban-daban na motsa jiki da kuma nuna al'adun Nijar har zuwa ƙarshen wannan makon. Sallar wacce ake kira Jusi Desambar ta baiwa birnin na Agades damar samun ayyukan gine-gine na zamani kamar yadda Imran Maiga, kwamishinan hukumar da ke kula da shirya manya-manyan bukukuwan Nijar da ake kira Kosh ya yi ƙarin bayani. matasa sun ga aikin da gwamnati yake nan gayi na mai da huska agades huska wadda kowa yake murnata kamar yadda aka sani da take da wannan jagorancin turism yawon bude ido wato an gani yau abu ya tabbata wato kishin shugaban kasa shine na bunƙasa arzikin ƙasashenmu shine na tabbatar da wato eh, in ce ga matasa eh, bukatunsu to kuma sai zamanto wannan sallah tana haɗa kayan kasa ha 'yan uwanmu na ƙasashen waje sun taho sun kamun nasu gudunmuwa sun zo taimakon don su mu taimakon murna su taye murna wannan abin yana da kyau yankin dai na agades ya yi fama da tashe-tashen hankula a shekarun baya a sakamakon bayyana 'yan tawaye shin ko gudanar da waɗannan shagulgula a shekarar bana na tabbatar da cewa zaman lafiya ya samu gindin zama a yankin ga shi dai yau an taru kuma babu wanda ya ji ciwo babu wanda aka ji ma babu wanda aka ɗauki aka yi wani waje da shi wato alhali huska agades ta zaman lahiya ta komo huska agades ta wato eh, jaha mai tourism development na yawon ido yawon bude ido ya komo sai mu ce ga zaman lahiya kuma kun ga jiragen da suka zo daga turai vol charter da suka zo iri-iri kai alhamdulillah sai mu yi Allah godiya roƙi Allah ya ba mu rai da lahiya kuma ya ba mu 'yancin ƙara haɗa wanga don zumunci kuma da tsaron mu kuma a zamna lahiya kuma agadas ta bunƙasa a agadas su bunƙasa kuma burin nan na shugaban ƙasa ya tabbata Allah ya ba shi ya ya ya a cikin ƙasa ina. Ana dai gudanar da waɗannan shagulgullan ne a cikin ƙwararren matakan tsaro kuma a gobe lahadi ne za a gudanar da babban fareti na bangarori daban-daban na nijar a ƙarshen jagorancin shugaban ƙasar nijar isufu muhammadu yusuf abdullahi muryar amurka daga agades a jamhuriyar nijar